cutar da yake damun magidanci yau a najeriya ko a afirka kamar cuta na ba'aful jinsi za ka ga mutum ya kai mutum amma sai ga kullum an same shi a gefe babban abin da zai ce yake damunsa shine cuta na ɗaukewar sha'awa wannan cuta ba mai kuɗi wannan cuta ba talaka ba shugaba ba ɗan iska ba mutumin kirki cuta ce da ta gamayya ga dukkan al'umma to wannan ciwo me sabab nata sai wani malami ya rubuta littafi sunansa shek Mahmud Jamil Zainuni sunan littafinsa Ba'ful Jinsi Asbabuhu huwa Ilaj abin da yake kawo wa ɗa namiji ɗaukewar sha'awa raunin al'aura sanadinsa da mafita da hanyar da ya kamata a warkar amma ya ce duk ɗa namijin da yake samun wannan ciwo ba ka ba shi magani ko ka ba shi fatawa ko shawara sai ka sa shi a sikeli guda biyar kowane ciwo guda biyar sai ya iya ɗauke sha'awar namiji kowane ciwo cikin waɗannan guda biyar sai ya sanya wa ɗa namiji zai iya wata biyu wata uku bai taɓa sha'awar iyalinsa kuma daga cikin waɗannan cututtukan akwai cutar da za ta sanya wa ɗa namiji ba zai san shi namiji ba ne ma sai ya zo fitsari yakan mance da shi namiji ne al'auransa ya kankance al'auransa ya lalace al'auransa ya dinga fitar da wani abu ruwa ana ce masa ma'ul abir shi kuma wannan ruwan ba mazi ba ba wadi ba wannan cuta guda biyar daga ciki akwai guda uku waɗanda ba su alaƙa da wannan abin da na faɗa na farko amradin sukar cutar diabetes yana rage namiji a kashi goma ɗa namiji yakan dawo kashi bakwai zuwa takwas da rabi na biyu da'afu dam wa faƙratu ɗa namiji ya zama jininsa kullum yana hawa sai likitocin addini suka ce wani lokaci magungunan da yake sha suke zama masa illa na ɗaukewar sha'awa sai na uku mutumin da yake da cutan albawasil ne ya samu matsala asalin duburarsa ta samu matsala da duk lokacin da yake yunkurin bayan gida har sai ya fitar da wani nau'i daga cikin nau'in jikinsa har ya kai ga kuma yana fitar da jini a jikinsa suka ce wannan sabab zai iya ɗauke wa namiji sha'awa sai cutar da likitocin addini suka ce duk ta fito nan cututtuka da aka lissafa hatsari da muni cuta guda ɗaya ana ce mata amradul udwi amradul udwi cutan tana ɗaukan suna guda uku guda uku a harshen turanci larabawa suna ba ma cuta na amradal udwi dakhili da cuta na prostate enlargement wannan cutan prostate enlargement cuta ce da take samun mutumin daga shekara 40 50 60 abdul abdulna'im ya ce fitinar wannan ta takan iya sa ɗa namiji ya ɗauke sha'awa tsakaninsa da iyalinsa babu sha'awa kwata-kwata kuma tana da haifar da illoli guda uku amma me sabab na wannan cutan a cikin littafin babban malami Dr. muzaffar sunan littafin nabatatu tubbiya zakarat ha alkutubu samawiya yace alamanta da abin da yake haifar da ciwon na farko yace cuta na UTI urinary tract infection wannan ciwo sabab ne na cutar prostate enlargement shi kuma wannan ciwo ina ke samun sa a hammam al'adi bayan gida public kuma zai iya yiwa ma a bayan gidanka a samu shi kuma wannan shine zaka ji namiji yana samun zafi lokacin da zai fitsari sannan maran sai dinga kamawa wannan tana iya kai wa ɗa namiji shekarunsa in ya kai kamu da wannan ciwo na prostate sannan shekaru suna haifar da cuta na prostate ita wannan cuta ita ce wanda zaka ga ɗa namiji yana yawan zuwa wajen fitsari amma ba tare da an yi bincike yana da cutar diabetes ba kuma tana lalata dukkan jijiyoyin al'auran ɗa namiji idan mutum ya tsuguna yana fitsari zai je yanzu ya gama fitsari amma yana yunkurin zai tashi zai ji wani fitsarin yana fitowa kuma wajen yunkurin fitsarin har zai dinga jin kamar zai bayan gida wannan ciwo likitoci har yanzu ba su samu maganin ba sai dai operation amma likitocin addini suka ce an samu maganin ta a sassan wurare da yawa ma na kasashen afirkiya